أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا بركاته ما أتكلم لتابع أمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله muna cikin wato babin sallar kisfewan rana ko wata jiya mun karanta wato hadisi wanda mun zo sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani na cewa rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah Allah madaukaki yana tsoratar da bayansa idan kuka ga haka ku je ga sallah daga cikin bayanin da za a yi anan nan shine maganganun malamai akan shin sallar kisbewar rana ko wata tana da wata huduba ce ko babu mazhabar hanafiya da malikiya da hanabila sun tafi akan cewa sallar kisbewa ba ta da wata hudu ba da za a yi mata illa dai za a yi wa mutane wa'azi a faɗakar da su kuma a tsoratar da su wato zunubai da fishin Allah imamu shafi'i da isa sun tafi da sauran malaman hadisi cewa ana so a yi wato huduba saboda wannan hadisin da muka samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi yi wa al'umma huduba yayi musu wa'azi kuma an kama rana a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya, kuma annabi yayi wannan sallah wanda muka ji yana da ruku'i biyu da kuma wato sajada biyu a kowace raka'a kuma ba ta da alaƙa da wani abu da yake faruwa a bayan ƙasa na haihuwa ko na mutuwa domin annabi ya kawar da wannan al'ada ta jahiliya ya hudu ba ya ce ba a riƙe rana ko wata don mutuwar wani ko don haihuwar wani abin da yake sunna kuma idan aka kama rana ko wata ita ce mutane su yi addu'a su yi sallah su yi sadaka su koma ga Allah ba a yi ihu ana kabbara ana ihu ana tafiya akan titi ko ana ƙona wa mutane abubuwa ko ana ɓalla shagunan mutane wannan ba addini ba ne addini bai koyar da tashin hankali ba musamman a lokacin da aka ga wani abu irin wannan kuma nabi sallallahu alaihi wasallam mun ji hadisin ya wato tsawatar akan uqubar zina yadda Allah maɗaukaki yana kishi ya ga bawansa ya je ya aikata wannan wato zina sannan kuma mun ji tabbatar da siffar kishi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukaki yana kishin bawansa ya je yana laifi kishi wato siffa ce ta zatinsa ba kamar irin kishi da mu ɗan adam muka sani muke yi ba wanda kana iya kai kishi bisa dalili ko babu dalili to Allah shi kishinsa shi ne bawa ya aikata abin da ya hana siffofi irin wannan Allah yana da su wato kamar siffar mamaki kamar siffar zuwa da dai sauran siffofi na zati wajibi ne musulmi ya tabbatar wa Allah ba tare da wato ya yi shishigin canzawa ko bincike a kai ba to hadisinmu na yau malar rahimahullahu ya ce an abi musa al-Ashari: daga abi musa al-Ashari, radiyallahu an abi musa shi ne abdullahi ɗan ƙais Al-Ashari, al-qahtani ya zo waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato karbi musulunci a cikin mutane hamsin da suka zo kuma ya kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a Madina ya halarci budin Khaibar da sauransu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa Yaman kuma har annabi ya rasu yana can to shine ya karba wannan hadisin qala yace خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم wato an kama rana an kama ta a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan ayar faqama fazi'an sani sallallahu alaihi wasallam ya tashi fazi'an a firgice ma'ana a tsorace ya tashi yakhsha an takuna sa'a yana tsoron ma kada ta zamanto tashin kiyama ne ya zo hatta atal masjida har ya zo masallaci faƙama fasalla sai annabi ya tsaya ya yi salla bi abuwali ƙiyamin wa ruku'in wasu judi da mafi tsawon tsayuwa da mafi tsawon ruku'i da mafi tsawon sajada ba kamar yadda aka saba a salloli na lokaci biyar da ake gani ba ko juma'a ko idi ma ya yaf'aluhu fi salatin qat ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka ba a sallolinsa yadda ya tsawaita tsayuwa da ruku'i da sajada da kuma har ruku'i biyu a raka'a guda to ban taba ga yayi haka ba a sauran salloli bayan ya idar da sallah thumma qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al-ayat lalle waɗannan ayoyi irin su kama rana din nan allati yursiluha Allah ta'ala waɗannan da Allah ke aiko su zuwa ga bayi la takunu li mauti ahadin wala li hayati ba ta kasancewa saboda mutuwar wani ko rayuwarsa don wani ya mutu ko don an haifi wani to ba a rike rana ko wata walakin Allah yursiluha sai dai kuma Allah madaukake na aiko ta ne yukhawifu biha ibada yana tsoratar da bayinsa da su fa idza ra'aytum minha shay'a idan kun ga wani abu daga irin waɗannan ayoyi na kama rana ko wata fafza'u ila dhikrillah ku zabura zuwa ambaton Allah wa du'a'ihi wastighfarihi da yin addu'a da neman biya muku wannan bukata na yaye wannan abin da kuma wasu da neman gafaran Allah ya gafarta muku zunubanku. wannan shine hadisi da yake na kusan karshe kenan a wannan bayani na wato kisbewar rana sai kuma abin da zai zo na sauran sukofin sallah Allah ya datar da mu ga sunar manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah